بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana mu da mu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana yau alhamis wato ɗaya daga cikin ranakun da muke karanta wannan littafi a fa'idu a shi'ati al'imamiyyati al'ifnai a shari'a a ƙidun shi'a masu bin limamai guda goma sha biyu nan littafin da yake fayyace mana a ƙidunsu wato yau kenan muna ashirin da tara da yardan Allah ga watan Muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya har yanzu ba mu gushe ba dai muna ƙarƙashin tambaya ta talatin da uku wanda take cewa menene asalin karɓan ayyuka hanyar da ayyukan bawa za su karɓu a wajen Allah bisa aƙidun shi'a mun karanta cewa yin imani da limamansu shine zai kai ka ga wannan gacin in kana son ayyukanka su karɓu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sallolinka su karɓu zakkanka ya karɓu hajjinka ya karɓu azuminka ya karbu duk wani aiki da za ka yi a matsayin ibada in kana son su karɓu a wajen Allah to sharaɗi shine ka yi imani da limaman su goma sha biyun nan to daga cikin kirkire-kirkiren karya da suka rika yi to ga kirkira ta gaba waftaran ko kuma sun kirkiro da karyan cewa fa in a karrabi wilayatina idan duk wani mutumin da ya yadda da shugabancinmu sun mamata alaiha ya mutu akan wannan aƙida ta shi'a wanda ta yadda da limamai goma sha biyun nan ya mutu a wannan aƙidan to nan ne fa ƙubilat minhu salatuhu nan ne fa sallolinka gaba ɗaya za su karɓu wa saumuhu da azuminsa wa zakatuhu da zakkan wannan mutumin wa hajjuhu da hajjinsa wa in lam yuqirra bi walayatina idan kuma bai yadda da shugabancin shaihunan shi'a ba baina yadda illahi jalla jalaluhu a gaban Allah maɗaukakin sarki bai yadda ba cewa in kana so ka samu shiga wajen Allah ayyukanka su samu karɓa wajen Allah sosai da yadda da limancin limamansu in ba haka ba to lam yaqbalu Allahu azza wa jalla shay'an min a'malihi Allah ba zai karba ma wannan bawan wani abu daga cikin ayyuka da ya aikata ba hatta sadaka da nafil fili da duk abin da kake na kyautata makwabta da ƴan uwa da marayu duk wannan ba zai karbo shay'an shay'an wani abu daidai da ƙwayan zarra ba zai karbo a wajen Allah ba sai ku je ku duba al'amali wani littafi da aka wallafa suka wallafa mai suna amali shafi na ɗari uku da ashirin da takwas zuwa abuna wajen eh, eh, tahwili na goma sha ɗaya sannan waftarau suka sake ƙirƙir wata ƙaryar ku ba suka ce lau anna abdana ammarahu Allah da a ce za a samu wani bawan da Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa fi ma bainar rukni wal makami a ce a tsawaita rayuwarka gaba ɗaya kana bauta wa Allah kana zaune tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad ko kuma tsakanin arruknu da al-maqama ibrahima a ce mutum Allah tsawaita rayuwarsa nan yi kenan dingin din yana ibada tsakanin muqamu ibrahima da hajarul aswad wannan kusurwar a ce nan kawai tun lokacin da Allah ya halice ka nan kake zaune baka fita ma inda ma za ka ga sako saboda tsaban ma ibada da bauta Allah nan ka zauna har iya rayuwarka baka fita ba ko kuma wa fima bainal kabri wal mimbar ko a ce mutum yana tsakanin mimbarin manzon Allah da kabari rauba kenan ko to a ce tun nan da Allah ya halicce ka a rauba kake zaune ba ka fita ma inda ma za ka haɗu da wani sabo na Allah ya abuduhu alfa amin da Allah zai tsawaita ranka nan kake zaune har na tsawon shekara dubu ɗaya baka taɓa matsawa ba thumma zubiha ala firashihi mazluman sannan wani azzalimi ya zo ya yanka ka kuma a kan gadonka haka siddan kama bahul kapsul amlahu kamar yadda ake yanka rago irin na layyan nan mai farin mai bakin wuya da kai ko da 'yan kafafuwa haka sun malaki laha sannan ka mutu ka haɗu da Allah wannan bawan ya mutu ya haɗu da Allah azza wa jalla bi ghairi walayatina ba tare da ya yadda da shugabancin mu ba mu yan shi'a la kana haqiqan ala Allah to ya zaman to tilas ne akan Allah haƙƙi ne akan Allah azza wa jalla an ya kubbahu ala min khiraihi fi nari jahannama ya tunkuɗa shi ya hankaɗa shi ya fada ta hancinsa cikin wutan jahannama duk wannan ibadar da ka zauna a saba baka matsa ba har na tsawon shekara dubu ko ka zauna a rauban manzon Allah ta sabba ka fita ba har na tsawon shekara dubu sannan da ajalin ka ya zo ma wani azzalimi ne kawai ya zo ya yanka ka kaga ai azzalimi in ya kashe ka ya ɗauki zunuban ka ko to su a wajen su duk wannan ba zai fidda kai a gaban Allah ba zai raba ka da jahannama ba matukan kayan rejectin in limamansu ina fata an gane kun wannan ka tobarar da ƙaryan da buhutanin ka je ka duba littafi a a'mal littafin da aka wallafa ana aka sanya masa sunan ladan ayyuka ladan ayyukan bawa shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya ka je za ka samu wannan maganar وقال إمامهم الأكبر الخميني babban limamin su kumaini wanda ya yi juyin juya hali din nan shi kuma ga abin da ya ce inna walayata ahlil baiti alaihimus salamu lallai soyayya da imani da yadda da shugabancin ahalul baiti su ne waɗannan limaman goma sha biyu wa ma'arifatuhum kai da sanin su ma da sanin falalansu kamar yadda za ka san waye manzon Allah ne falalan manzon Allah waye sayyidina Abubakar ne darajar shi da falalan shi a musulunci sai Umar sai Usman to waɗannan limaman su goma sha biyu din sanin su da sanin matsayin su da falalan su da darajar su ma a addini ma fi a a'mali sharaɗi ne na karban ayyukan ka ba ma san su ma ba ayyukan ka ma ba za su ma karbu ba wa min al-umuri al-musallamati yana daga cikin al'amuran da babu jama'a a kansu kwata-kwata bal ta kunu min baruriyati yana daga cikin necessity dole ne tilas ne mazhabu tashayyu'ul muqaddas wato yana daga cikin abinda mazhaban shi shi'a tsarkakakke ya tabbatar da shi cewa sanin limaman nan da kuma yadda da jagorancinsu su ne jagorori to yana daga cikin sharaɗin karɓan ayyukan bawa wal akhbaru fi hadha al mawdu hadisai da maganganun da suka tabbatar da wannan maganar wa bi hadha al madmuni kathiratu hadisan suna da ma ba sa kididdiguwa ba sa kirguwa ina fata an gane a je a duba ahalul baiti fi fikr imami al shafi na talatin da mala yace ta'aru tuka da warwara ماذا يجيب شيوخ الشيعة wace irin amsa ne shehunan shi'a za su bayar game da an hadihin riwayati game da ita wannan riwaya da za mu karanta yanzu wa fi kutubihimul mu'tabara da kuma wanda ya tazo cikin littattafansu da suke dogaro da su sun ce wai an aliyu ibn abi talib an karɓo daga aliyu ɗan abi talib allah yarda da shi kala yace ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa na ji manzo allah mai tsira da na sabbata a gare shi yana cewa lamma nazalatil ayatu yayin da wannan ayar ta sauka da allah ya ce manzo allah kul ka gaya ma al'ummanka la as'alukum alaihi ajran ni fa bana roƙonku wani lada ko wani kuɗi game da wa'azin nan da nake muku ina muku wa'azi ne ba don ina neman lada daga gare ku ba illal mawaddata fil ba sai dai soyayya kawai ta kusanci yayin da wannan aya mai albarka ta sauka qala jibrilu sai jibra'ilu yace alaihi ya muhammadu inna li kulli dinin aslan lalle fa kowane addini yana da asali wa da'amatan da ginshiki wa far'an kuma yana da rassa wa bunyanan yana da gini wa inna Aslan dini ka san lallai fashi asalin addini wa da'amatahu da ginshikinsa shine qawlu la ilaha illallah ne faɗin Lailaha illallah wannan shine asalin addini da ginshiƙin sa kenan a littattafan fa sannan wa inna far'ahu wa bunyanahu sannan kuma rassansa da jininsa mahabbatukum ahlal baiti shine son yan gidan manzon Allah wa mawalatukum fima waffaqa al da gina soyayya soyayyanku a kan abin da ya dace da gaskiya wada'a ilaihi kuma ya kira to kun ga wannan maganar ma tana cikin littafinsu mai suna tafsiru furat to kaga wannan raddi ne ga wancan to kada warwara domin wannan sun tabbatar su malaman shi'an a wannan littafin cewa asalin addini shine kaulu la ilaha illallah su kuma suka ce asalin addini da ginshikinsa shine imani da da limamansu to kaga wannan ya warware wancan kenan sannan kuma gina soyayya ga iyalan ga waɗannan mutanen iyalan annabi akan abin da ya yi gaskiya ya yi dace da gaskiya to kaga wannan ya yi rikici ya warware maganar shi to kaga inna hadha nafsa idan muka lura da wannan nassin to ya ja'alu aflad dini wannan idan muka lura da wannan maganar da su suka ruwaito ta da kansu a cikin littattafansu ta ga ta sanya asalin addini shine shahadatu tauhid ko shine tabbatar da tauhidi kuma shine ba wai limanci ba ba wai imani da jagoranci balal wilaya ba imani da limancinsu ba ويعد محبة أهل البيت هي الفرع كذا بمعنى son iyalan gidan manzo Allah shine mai reshe shi kuma tsantsan addinin musulunci da kadai ta Allah shine menene shine tushe kaga tushe ai shine condition ina fata an gane kaga nasu ya zo a reshe su kuma har suka ce son iyalan gidan su ne condition din وهي مشروطة biman وفق الحق kuma da شرع ما soyayyan ta zamanto ga abin da ya daidai da gaskiya ba karya ba wada a ilaihi kuma zuwa ga abin da annabi ya kira zuwa gare shi wa aiban fama zambul ladina matu fil umam sabiqati idan kace sanin limaman su goma sha biyu din nan shine zai kai mutum aljanna to ina ga waɗanda al'umman da suka mutu sun kafi su sai dina alimma masu zo hmm? wanda ya mutu sun kafi annabi yana da ran ai annabi yana da ran ai ba a ma samu wali ba a samu ma khalifan ba ko to waɗanda suka mutu haka su kuma fa ba su san ma waɗannan limaman ba ba su san mahadin ba ba su mu ma ba mu san shi ba ba ba mu san shi ba to waɗancan da ba su ma san waɗannan limaman goma sha biyu din ba ka? su kuma menene matsayin su walam ya alamu bi aliyin wanda suka mutu ba su san ma da sayyidina alim ba wala bi ahli baiti sayyidina ali ai misali shine eh, sai da aka zo khalifanci ya eh, aka san shi domin shi karamin yaro ne ma a gidan manzon Allah manzon Allah ne ya dauko shi ya ne shi a gidan shi saboda mahaifinsu Talib Abu Talib dattijo ne mai yawan yara matuƙa suna da yawa kuma bai da abin hannu yana fama da talauci shine manzo Allah suka yi shawara su family suka ce don Allah kowa ya ɗauki ɗaya biyu daga cikin ƴaƴan wane ya rike su a gidan shi saboda mu sauƙaƙe masa shi yasa manzo Allah ya ɗauko sayyidina hannu? da yare ne ki dan baffan shi ne kaga su ƴaƴan menene kenan ƴaƴan ubanni ne da yake manzo Allah ne ya rene shi ya girma a hannunsa kuma ya hada shi da ɗanki Fatima to ba ka gani to kafin Fatima ta haifu a san Hassan da Husaini din duk wanda suka musu ba su san da su ba su kuma me matsayin su imaman shi'a ina fata an gane ko yawwa Allah ubangiji ya rufa mana a Kamar wani malami ne ke tafsirin suratu Yusuf lokacin da wannan matan sarkin ta yi attentin annabi yusuf ya alfasa da ita allah ya kare kun ta ai ta gayyato mata ta kawo musu abun yanka ta ce su fili sai suka yi ta yayyanka hannu suka ce hasha lillahi ma haza bashara in haza illa malakun karim malam ya ce to a lokacin ne aka fara samun zalen hannu asalin su wai waɗannan ai aka ce to akrama kallahu bi ita kissar ta faru ya hannun jama'a yake sai zare ido kuma sai zare ido ina fata an gane ko to daga nan kawai wannan zane ya faru duk yankan ne kawai ina fata an gane haka za ka tabbir wannan abu ka sake shi a tambaye ka hujja kai ta zare ido to irin shi ne Allah su irin waɗannan suna so kawai da ka da sun yi magana ka ce Allahu Akbar kawai ah, eh, Allahu Akbar kawai a wuce irin shi kawai suke amma in kace ina hujja yau gobe to in Allah da tafsirin za a canja waje ina fata an gaji aka ce to da hannun kulle ne yake kafin kasa annabi hannun kulle ne yake shi ma annabi yusuf da aka yi abu ma shi ma hannun shi ma plain kenan tun da ita ma zalikan plain kenan da sai da waɗannan suka yayyanka hannu su ma su plan ne kenan to daga nan da ya warke a haka sai suka yi ta hayyafan jama'a da yankan hannu kenan <laughs> Allah ubangiji ya rufa mana tambaya ta ashirin talatin da hudu tana can هل يعتقد شيوخ الشيعة بوجود واسطة بين الله وبين خلقه شي شيخنا الشيعة سنة دا عقيدة سنة دا إيمان شوى akwai wani wasuɗa tsakanin Allah da bayinsa wato tsani mun ta aƙidan suna babu wani tsani tsakanin mutum da da ubangiji direct kawai direct communication tsakaninka da Allah babu wani tsani wanda za ka rika cewa Allah maka kaza don shi da zama to ne tsani tsakaninka da Allah da za ka taka ka je babu kawai ibada kawai littafi da hadisan manzo Allah su ne tsani in kai amfani da su kai aiki da su kai riko da su ka tsira kawai ina fata an gane to su suna da wannan aqida yanzu duk kirista yana da belief yana da imanin cewa annabi isa ne shine menene tsani tsakanin shi da Allah ta hannun shi ne ta wajen shi in yabi zai abun nan ko kuma aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya shi yasa dan a kashe wannan a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa anzir ashiratakal aqrabin je kai wa danginka da ɗan uwanka na jini na kusa da kai ka fara musu wa'azi su tsira manzo Allah ya je dutsen safa ya tara su ya kira bani abdul ya kira banu adi ya kira banu hashim ya kira su gida gida gida gida sai da suka taru gaba daya ya ce ya ku banu adi ku bauta wa Allah ku kare kanku daga wutan jahannama ni ba zan iya kare muku komai a gaban Allah gobe kiyama ba ku yi abin da zai fice ku abin da zai fice ku din shine abin da na zo da shi ku bi ku yi ta yi ya ku babba ya ku kawu ya ku wannan ya kira su gida bayan gida gida bayan gida duka ya ce musu to wallahi kar wani ya makale da dangantaka ta da shi cewa shi jini na ne mun haɗa jini ya yin abin da zai fice shi gobe kiyama ya je wa Allah da lahira da cewa shi wannan dangantakar ita ce za ta fice shi to Allah ya ce babu ita ya ce ina masu yar muhammadu sallallahu ta ya kira ta ya ce ki roƙe ni daga abin da nike da shi yau in baki ki je ki abin da zai kwace ki daga hannun Allah daga azabar Allah gobe kiyama ce kada ku yadda ku bar ku sake ka mutane su yi abin da zai kai su aljanna ku kuma ku zauna wai kuna takama da ni saboda dangantakan mu ku yi takama da wannan kuna gani kuna ji mutane suna ayyukan aljanna da za su sanya su aljanna su kubutar da su wuta ku ku zauna kawai wai sai jikan manzo Allah ne kai matan annabi ne kai baban annabi ne kai eh, eh, menene kanin annabi ne ko yayan annabi ko kozin ko menene to Allah da ikon shi haka Allah yayi annabi bai da kani bai da wa bai da kani bai da wa shi kadai aka haifa baba shi ta rasu yana dan shekara shida baban kuma tun ma kafi a haifi manzo a haife shi ma ya rasu ina fata an gane ya'yan shi kuma ba wanda ya girma ya aure yawa babu wanda a maza kaga mata kuma su can ƴaƴan wasu mazajin to ballantana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman Na biyu annabi ya kasance bukar wani ya fito ya ce mai baban shi duk shi mazan sun mutu suna yara kuma don hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane to yanzu mu duba ɗan shehi idan aka ce maka wani babban shehi ne a nan da aka samu iyalan gidan shi duka sai ka samu su shafaku da mai ne ba sa ibada su kawai shehi muridan ma an ce in ka gan ma ka haye ba ma shehi ba muridan shi kuma annabi ya ce na kusa da shi ku je ku yi abin da zai kare ku daga wutan jahannama mutane su zo da ibada su wuce aljanna kai kuma ka zo a tsaye da kai kai ina aiki ina kalla ka ce ni kanin annabi ne annabi ya ce ina kefa wallahi ni ne matan annabi ina wannan kawai matan annabi ne ya kai aljanna abu lahab ya je mana ai babban annabi ne ya je mana aljanna Yaje, wanda ya rike shi ya rene shi abu wane ne abu talib wuta za shi in ji Allah ji annabi sallallahu alaihi sai dai shi za a ɗanɗago shi sama sama ne kawai to mutum abinda annabi ya faɗa musu kiran to shi ya sa mutum ya yi hattara lallai lallai ya bauta Allah da har kar takama da wani kar takama da wani sam sam ka yake a nan duniya ne za ka ce babana mai kuɗi ne in kai ma in kai wani abu ma yan sanda suka kama ka za a ga commissioner of police a mai waya a sake ka wani baban ma in ya gaji da kai ai bai ce ba zai ma taba ma commissioner of police din ba ka ishe shi ba ko ba haka ba yawan ce ka ma dame shi ka je ta ce ba ba yake ba wanda zai yi wa magana sai ka wani baban ma in ka dame shi ko ba haka ba da kuɗin nashi ya barka ba yake ka ne shi to lahira ba haka ba in ka ga kai ɗan gata ne ayyukanka ne kawai yawwa in kai talakan talakan talaka ne a can in ka zama ɗan gata aiki in kuma kai ɗan wani babba ne rashin aikinka shine kai ne banza a lahira faruwan ruwan Allah da kallon wai dangantaka domin Allah ce fa idza nusika fi suri fala an saba bainahum daga lokacin da aka hura kahon nan na alkiyama annabi ya ce duk wata igiya ta dangantaka tsakanin wanda ta tsinke fala an saba bainahum ba dangantaka tsakanin wala sa'alu ba mai tambaya ma ina wani inda za a wani abu zai taso a nan duniya ko fada ko hayaniya ko crisis ka rika tambayin ina suwa ne ina suwa ne ina kane ka ina gidan suwa ne ina wana ina kawata a nan duniya ce in ji Allah amma in lahira ta zo kawai kwata-kwata an zare maka tunanin akwai kane kowa ko menene an zare shi kawai yanzu Allah aka ce to ina ne mutum zai tuna mada iyayen shi ko dan wanshi shi yake lokacin da ake auna ayyuka shine zaka tuna ina wani dan uwanka mada ya zo ya dan kara maka shi ma yana tuna ina wani na da yanzu ya kara mu to nan ne kawai za a tuna juna kaga tunanin mana maslaha ne a baka kawai ka haye to to ka karita alƙur'ani me annabi yake ni mai mutuwa ne amma zan murmuku abubuwa guda biyu in kuka rike su ba ku ba bata har abada kitaban lahi sunnati littafi na da sunnati shine a ce annabi ya ce kaza halal ne ka aikata qur'ani ya ce kaza haram ne ka bari ka haɗa suka yi aiki da su abinda suka haramta ka haramta suka halatta ka halatta suka ce wannan akwai lada ka aikata wannan kaza kaza ka aikata shi sun zama to mata manual guideline shi an gama da kai shi sa Allah ya ce la ikraha fi din kar ma ku tilasta ma wani ma ya addini na saboda kar ta bayyana rusdu yana gai mun bayyana mutane shari'a karara mun bayyana musu hanyar bata karara faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur tace wanda ya ga dama yi imani wanda ya ga dama ya kafirce liman sha'a minku ta kaddama wanda ya ga dama ya gabatar wa kanshi alkhairi au ya ta'akhkhara ko ya ja da baya kawai in aljannan bata ma baka ja da baya ka bawa ka bawa ka bada fili ga masu santa kawai haka Allah ya ce kawai ba tilas kawai fatilar Allah ce tun da mun aiko manzanni an yi bayani dalla dalla Allah ce ku bar kowa kawai kawai dabara ta rige naka to nan shin a aƙidan malaman shi'a me matsayinsu game da tsani tsakanin bawa da Allah kai ka isa ka baka isa ka roƙi Allah direct ba dole he ka so ka wani ba ce na'am haka aƙidan su ce haka ba za su su dole kawai akwai tsanantuwa tsakaninka da mahalicci ba za ka taɓa samun Allah dare ba sai ka bi ta waɗansu mutane musamman a shiyuku shi'a a taƙiduna shehunan shi'a su suna da aƙida da imanin cewa bi anna a immatan cewa limamansu goma sha biyu nan humul wasitatu baina Allah subhanahu wa ta'ala wa baina khalqihi su ne tsani tsakanin Allah da halittunsa in kana so ka je wajen Allah ka samu karɓuwar Allah ka bi ta hannu su ne tsani ولهذا عقد شيخهم المجلسي بابا بعنوان saboda wannan nema akwai wani babban shehin su da ake kiran shi shehu majalisi ya wallafa littafi ya sanya mishi babi da da taken babi na shida annan nasa lalle haƙiƙa mutane la yahtaduna ba za su taɓa zamanto shiryayyu ba illa bihin sai da waɗannan limaman da yadda da su da imani da su da rayuwa akan tafarkinsu wa annahumul wasa'ilu sannan kuma su ne tsani bainal halki tsakanin halittu wa bainal lahi da shi Allah wa annahu la yadkhulul jannata sannan suka ce muna tabbatar muku ba mai shiga aljanna illa man arafahum sai wanda ya san shehunan shi annan ya imani da su ya yadda da su ya rungume su kafin aljanna ta samu kenan game da wannan ina hujja dama hujjan su ai kirkira ne ko to waftarau sai suka kirkiri hujja ta ƙarya wai ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi li aliyin alaihi salam wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sayyidina Ali yace salatun manzon Allah sallallahu alaihi yace ya Ali zo ka zauna ka ji maganan da zan gaya maka salatun abubuwa guda uku uqsimu annahunna haqq na rantse maka da Allah gaskiya ne waɗannan abubuwa guda uku wai annabi sallallahu ya faɗa wa sayyidina ali abubuwa guda uku cewa waɗannan uku gaskiya ne kuma sai da manzo Allah ya rantse maka da Allah ina suke na farko innaka kai din nan wal awsiya'u min ba'dika da sauran waɗanda aka musu wasiyan walittaka su ne su goma sha ɗayan nan bayan ali kenan ko to urafa'u ku sanannu ne la yu'rafu Allah ba a taɓa sanin Allah illa bi sabili ma'rifatikum sai ta hanyar sanin ku sanin ku shine sanin Allah rike ku shine rike Allah ta ku da shugabanci shine ta Allah wajen ibada wa urafa'u la yadkhulul jannata illa man arafakum wa araftumuhu duk waɗansu da suka sankun ma ba za su shiga aljanna ba sai dai wanda kuka sansu suka sanku wa ya da kulun nara akwai waɗansu sanannun da ba za su ma shiga wuta ba illa man ankaratum wa ankartumuhu sai wanda suka ba su yadda da ku ba kuma ba ku yadda da su ba wato yan wuta su ne wanda ba su yadda da ku ba ba ku yadda da su ba yan aljanna su ne wanda suka yadda da ku kuka yadda da su kamar yanzu in ka yadda da shi'a shi ma shaihin ya gamsu da ayyukan ka ya yadda da kai shi kenan ka hai wannan maganar da kirkirar ka duba biharul anwar biharul arwa wato tekunan haske shafi na ashirin da uku da kuma shafi na casa'in da tara ina fata an gane ya billah wa qala al babban shehinsu da ake kira almajalisi ya ce innahum shehunan shi'a goma sha biyun nan limanan shi'an goma sha biyun nan su ne hujubun rabbi wato su ne shamakin Allah su ne shamakin Allah da ba ka ganin Allah da yanzu a fadan eh, sarakuna akwai shamaki ba wanda in kana so ka ga sarki sai ka bi ta hannun shamaki to su ne shamakin Allah in kana so ka ga Allah to sai ka musu da'a sun buɗa haka ka ga Allah in ko baka yadda da su baka musu da'a ba sun shamake su ne bariya su ne bariya su ne labulen da take tsakanin bawa da Allah walwasa'iku kuma su ne tsanuka bainahu wa bainal khalqi tsakanin Allah da kuma menene da tsakanin eh, halittunsa ina fata an gane ko wato shine abu na ah, wasa'ik kamar idan kana so ka hau ɗaki sai ka saka lada to su ne lada kana so matakala su ne tsani za ka taka ka je wajen Allah Allah ya ce a ta'alif ga wani ɗan comment ta'aliki kaɗan game da wannan magana ya ce ina a tika da shiyuhi shi'a lallai aƙidan shehunan shi'a irin wannan aƙidan tasu wannan aƙidar tasu ta cewa limamansu ne tsanika tsakanin bayi da Allah su ne kuma hijabin da yake tsakanin Allah da bayinsa wannan magana da wannan aƙida hada na? idan kuka lura kuka sa hankali yana tunatar da mu bi i'tiqadi abidil asnam da aƙidun masu bauta wa gumaka domin Allah maɗaukakin sarki da yayi da aka tambayi masu bauta gumaka me yasa kuke bauta abinda baya ji baya gani sannan bai da rai to sai suka ce mana duhu ba wai su muke bauta wa darek ba amma muna musu biyayya ne li yuqarribuna ila zulfa domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci da abin Allah ce ana ku saurara inji Allah lillahi dinu khalid tsantsan addini tsarkakakken addini shine na Allah addinin da ba riya addinin da ba shirka a ciki addinin da ba bidi'a wannan shine tsantsan addinin da Allah yake ko ka yi sallan nan da muke yi yanzu ka yi ta don mutane su ganta su yaba maka Allah ce wannan ba nawa bane idan ka yi addinin nan kan shirka ka yanka kaza ka yanka wani abu da ka kira sunan eh, eh, mala'iko ko ka kira sunan aljanu Allah ce ba ni ba ne ba yanka na ba ne in ka zo kai wata ibada ba yadda annabi ya yi ta ba Allah ce ba nawa ba ne Allah ce nawa shine addinul khalis wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu dina ba umurci mutane ba in za su ibada face su yi ta suna masu tsantsance ta ga Allah ka yi ibadar ka tsaftatacce tatacce wanda babu dusa-dusa na shirka ba dusa-dusa na bidi'a ba wani dusa-dusa na menene na abin nan kamar yadda ake tace zuma a cire wannan dusa wancan zuman shi ne ake kira asalin khalis zuma tsantsa tsaftatacciya irin shi ne yadda ake tace kamu a tace a tace a tace a matse can kaga an zubar da dutan ka zo ka samu kamun gashi nan tsaf ma malam to wannan ne ake kira shi kamu khalis khalis abinda aka tace shi to addini ma wanda Allah yake karɓa shi ne wanda aka tace aka cire shirka aka tace aka cire bidi'a aka tace aka cire riya to shine Allah ke tafi irin wannan addini shine nawa amma wallazina takhazu min dunihi awliya'a waɗanda suka rike waɗansu waiwaliyai maji'inta al'amuransu daban suka bar Allah idan ka tambaye su me yasa ba za ku rike Allah kai tsaye ba ya muku komai tunda shine ya muku komai ku rike shi kai tsaye mana sai su ce a to ba za mu iya yadda waɗannan ba ai ai ma na abu duhun ba su muke bauta kai tsaye ba a'a muna dai wato menene tsanantuwa da su ne liyuqarribuna ila ilallahi zulfan domin su kusanta mu zuwa ga Allah kusanci inna Allah ya hukumu bainahum Allah ce wannan karyan da suka yi Allah ce sai na yi hukunci tsakaninsu gobe kiyama fi ma hum fihi yaktalifun tsakanin abin da suke menene sabani akai domin tsantsan masu tauhidi suna ce babu tsani tsakanin ba da Allah su kuma suna ce akwai tsani shaihunai waliyai wannan nan limamai su kuma ahlus suna suna ce babu dare kawai ka kira Allah to Allah ce to zai hukunci tsakanin su masu tabbatar da su da masu kore su din zai hukunci tsakanin su gobe kiyama inna Allah domin shi Allah la yi man huwa kazibun. Allah baya shiryar da makaryaci kafaru mai yawan kafirci ina fata an gane ko to yanzu da Allah wanda suka sa waɗannan shekunawar su ne tsakaninsu da Allah me bambancin su da masu bauta gumaka ai su ma sun ce sun sa gumakan ne tsakanin su da su zama to su ne tsakanin su da Allah ai ba bambanci kuma wallahi rantsuwar musulmin da ba fara in muna nan yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai kun ga yan shi'a suna bauta gunki lai su mulmula shi su moldi nashi su fito da shi fili kuma rana zai zo da za ku ga sun koma asalin aƙidansu na bauta ma wuta a kunna wuta a yi gangane suna zagaya ta ai dama farisawa ne dama masu bauta ma wuta ne asali ai nan ne salmanin faris ya fito ko ba haka ba wanda ya ba mu labarin musuluntan shi ce baban shi a ƙidansu na bauta ma wuta kuma ya kai matsayi rank mai girman gaske wajen menene wajen bauta ma wuta aka ce me matsayin nashi babba ya ce shi ne kullum mai rura wutan ya hana ta mutuwa wannan matsayin babban ina fata an gane to yace wata raya ya tafiya zuwa siriya yana tafiya kai ya ga wani coci wani ɗakin bauta inda ake ibada kun san tarihin musulunta shi ya zauna ya ga ibadar a lokacin ta kiristiyaniti ma yake ta fi tasu ya zauna da malamin ya zauna ya zauna ya koyi kiristiyaniti ya koya ya koya a lokacin addini yana na a tsantsani ya lizince shi sosai ya ji daɗin addini domin yana nan ba a jitocin nashi ba addini ne na annabi isa ka gani ya lizince shi da wannan fadan ya zo mutu ya ce tauran ka wa za ka haɗa da shi ya karama kallawa ya ce akwai a nan eriyan ya babu wanda yake rufe da addinin gaskiya sai amma ka je ta wurare kaza ya tura shi shi ma ya je ya rike ya lizince shi sai da zai mutu shi ma ya ce masa to yanzu da wa za ka haɗa da shi yake babu kan sa wanda yake kan addi amma akwai annabin ƙarshen zamani ga inda zai fito ga geographical area din ya zo shi ne dalilin da ya sa mutanen makka masu zuwa ya ce da Allah zai bi su ya ba su duk abin da ya mallaka su kawo shi wannan gari ina fata an gane suka zo suka kai da shi kuma a bawa suka ci amana sayar ma wani ba yahudi a madina da al'amarin ya faru to su asalin farisa farisawa din nan aqidan su bauta ma wuta su kuma asalin zauren romawa aqidan su menene bin annabi abin christianity ina fata an gane ko su kuma yahudawa su kuma gana su to haka suke su uku shi yasa suke competition a lokacin daular ruma tana ɗagawa ita ma ta farisa mai bauta mu majusawa kenan tana ɗagawa ne suke competition su ne da su fafawa musulunci yana fitowa yana fita ta ya danne su ya dishe su kawai ya zauna a kansu shi ne suke kullace da musulunci inda ai sunna ce ta annabi da mabiya sunna annabi su suka yi konkarin ɗinsu to shi yasa yanzu za ka samu Bayahude da ɗan shi'a haka a wajen faɗa da musulunci su suke layozin da juna suke iran suke abinda suke su suke abinda suke a syria da isra'ila da yan iran dinna saboda dan juma ne da da dama sun fito daga tsatson yahudawa ne akali ina fata an gane ko to kaga farisawan da wannan aqida shi yasa suke kokari su haɗe kasashen laraba kaga kasan iraki larabawa ne syria laraba ne ita ce sham hakanan su yaman to su farisawan suna so su zamanto su fafawa a middle east ya to duk kasashen laraba sun mallake su iran ne ina ne eh, command headquarter su ne masu gudanar da abinan shi ne laraba masu ma suka fito da alliance yanzu suka haɗa kai suka ce sai sun kakkaɗe duk wani ɗan shi'a ba farisa ya koma ƙasarsa su kuma nasu larabawan da suke tare da su da wannan gubar suka haɗe wannan gubar ko su koma ƙasar ko su ɓace su bar iya ƙasashen larabawa suna so su yi dominating nasu to sai a dawo kamar da ƙasashen rome yanzu su ne ƙasashen turawa sun da da fawarsu su ma farisawa sun dawo da ne da fawarsu sai su to a jin suna kuma su murkushe ta su tace su ya to an da haka da an rama plan din kenan ina kuwa su ujiyar su kuwa suka ala suka shi sa suka kakkaɓe yaman suka kakkaɓe waɗannan gan hufi hufi ɗin nan to su ɗan shi'a ne wanda suke iran ne take abin nan ɗinsu take finance ɗinsu suka kakkaɓe gwamnatin abin nan suka shigo suka kame da wuri ta mai da su in sauran ƙauyuka ƙauyukan kaɗan kaɗan ne su kakkaɓe su to sannan su zaga kuma duk su tace a bar tsantsan laraba da aƙidansu na sunna su kuma farisa su tattara su koma da aƙidansu can abin da ke faruwa ke Allah ubangiji ya rufa mana to za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in mai kowa mai komai ya tsawaita rayuwarmu mako mai zuwa sai mu tashi a tambaya ta talatin da biyar daidai Amina ya